manufar wannan taro shine hada tunani wuri daya domin ɗaukar matakin magance kalubale na tsaro da tattalin arzikin ƙasa da suka samu koma baya a sanadiyar rikicin boko haram kimanin gwamnonin shida ne da ke kasashen da ke bakin gabar tafkin chadi wato najeriya niger kamaru da chadi suka samu halarta inda ake sa ran za su yi musayar ra'ayoyi kan hanyoyin da za su bi na magance matsalolin tsaro da yankin ke fuskanta ambasadon mamman nuhu shine babban sakataren hukumar kula da tafkin chadi ya yi min karin bayani kan muhimmancin wannan taro taro ne mai muhimmanci domin eh, muna son mu haɗo kanun su gwamnoni waɗanda suke a cikin ƙasashensu ne aka yi wannan banna muna neman gyara to ka kuma san ba wani gyaran da za a yi dole sai an haɗa da su waɗannan gwamnonin to dama can kowa na nashi aikin eh, ah, eh, gwamnonin kamaru suna nasu na najeriya na nashi na nijar na nashi na chad na nasu kuma wannan irin aikin sai an haɗa kanu tunda abin da muke son mai kenan yanzu muka ciwo kanun gwamnoni suka haɗu suka haɗa wannan kungiyar tasu kaga za su dinga taro akai akai sa'annan a sanya da za a yi a cikin wannan matsalar an gabatar da kasidu kan yadda waɗannan ƙasashe za su yi aiki tare domin magance rikicin boko haram da ya addabi wannan yanki haka kuma an yi muhawarai kan yadda za a samar da ayyukan yi ga matasa da ake ganin mayakan boko haram na jan ra'ayoyinsu tare da shigar da su cikin ayyukansu malam bakabe muhammadu shine gwamnan jihar difa da ke bakin gabar tafkin chadi a bangaren jamhuriyar nijar wannan taro shine kamata mu zanyi ko da wani lokaci mu taru mu iza mu gaba daya don matsalar duniya yanzu ba aikin mutum guda ne ba aikin mutum da yawa na aikin taro na to wannan taro shine lalle mu gama mu duka bisa da mu da chad da cameroon da nigeria bisa harakar nan ta harkar boko haram nan mutanenmu da a cikin wannan jihohi su samu lahiya su komo su samu incin kansu ta aiki su samu zaman su ji daɗin zaman duniya kamar da kowa shike yayin da ake bayyana shakku na cin galaba akan mayakan boko haram malam bakabe mamadu ya ce babu sauran shakku an samu nasara tare da samar da zaman lafiya to kun san ana butun yaƙi akwai kullun abin da a saura kun gane shi yaƙi ba hakan na a ƙarshe gaba ɗaya gaba ɗaya ce haka nan ba a'a komi akwai kingi amma bisa a da kamar wadda abin ya tashi mun tabbata yanzu komi na zuwa daidai nan da lokaci kaɗan. Gobe ne ake sa ran za a kammala taron na kwanaki biyu inda za a ba da sanarwar bayan taro kan nasarar da taron ya cimma. Bilyamin Yusuf Maiduguri, Arafai Hausa.